daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. One. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim rahman rahim masu wa kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adamu tare da ku a wannan fitowar ita ce ta biyu a wannan rana ta alhamis da fatan amun lafiya abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na kokon san sai mu koyi harshen farasanci daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na afirka a yau sannan a ji shirin nan na matasa sannan kuma a ji amsoshin fiƙuhu sai mu karkare tarbiyyar iyali da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ganawa da shugaban ƙasa amurka bai cikin shirin gwamnatin iran majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗe akan halin da ake ciki a demokuraɗiyar congo sojojin mamaye isra'ila biyu sun halaka a kusa da gaza yanzu sai a saurari cikakkun labaran mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce babu batun ganawa da donald trump a cikin shirin gwamnatin iran mataimakin shugaban ƙasar ta iran muhammad za arif ya bayyana cewa a halin yanzu baya cikin shirin gwamnatin iran yin ganawa tsakanin shugaban ƙasar mas'ud pezeshkian da takwaransa na amurka donald trump a je laraba ne dai mataimakin shugaban ƙasar ta iran reza arif da yi magana da 'yan jarida da yake mayar da martani akan fatan da shugaban ƙasa amurka donald trump ya nuna na ganawa da shugaban ƙasa iran masud pezeshkian yana mai ƙara da cewa hakan baya cikin shirin gwamnati a wannan lokacin mataimakin shugaban ƙasar ta iran ya kuma ce ya kamata trump ya san da cewa bisa fatawa ta addini da jagoran junjo har musulunci na iran ya fitar iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba ba cikin shirinta riza arif ya kuma kore cewar makamin nukiliya yana a cikin tsarin tsaro na iran sannan kuma ya ce iran tana cin more fasahar makamashin nukiliya ne a cikin fagage da ba na soja ba a ranar talata da ta gabata ne dai shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta sake matsin lamba mai tsanani akan iran wacce a ah, zangonsa na farko na shugabanci ya yi amfani da ita mataimakin shugaban ƙasar ta iran ya kuma ƙara da cewa mu ba 'yan ina da yaƙi ba ne amma kuma za mu kare ƙasanmu da ƙarfi kuma za mu tanadi makaman da muke da buƙatuwa da su duniya na ci gaba da yin ca domin mayar da martani akan shugaban amurka donald trump akan batun gaza ƙasashen laraba masu ƙawance da amurka sun kasance a sahun gaba wajen mayarwa da shugaban ƙasar amurka martani bayan da ya bayyana cewa ƙasarsa za ta shimfiɗa ikonta a gaza bayan fitar da falasɗinawa daga ciki gabanin wannan sanarwar ta shugaba donald trump ya bayyana cewa ya tuntuɓi ƙasashen jordan masar masu makwabtaka da falasɗinu da su karɓi bakuncin mutanen gaza na wani lokaci har zuwa lokacin da za a gyara wannan yanki masar da wato jordan sun yi watsi da wannan shawara ta fito daga bakin shugaban ƙasar na amurka wacce suka ɗauka a matsayin wata dabara ce ta fitar da falasɗinawa daga cikin ƙasarsu da maye gurbinsu da yahudawa 'yan shahararri zauna a wani bayani da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen laraba ta fitar ta bayyana cewa abin da trump ɗin ya faɗa yana da tayar da hankali kuma yin kira ne ga hargitsa wannan yanki ƙungiyar mai ƙasashe mambobi 24 ta kuma ƙada cewa wannan shawara da trump ɗin ya fito da ita tana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa ita ma ƙungiyar ƙasashen musulmi oic da take wakiltar musulmin duniya biliyan ɗaya da harabi ta ce wato ba ta amince da wannan shawarar ba wace take son sauya tsarin zamantakewa a wannan yanki na yammacin asiya wasu daga cikin kasashen wannan yankin abokan amurka da suka yi watsi da shirin na trump na kora ina da gaza sun hada da saudiya jordan masar qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa sai kuma ƙasar turkiya ita ma matar ɗinkin duniya dai ta fitar da bayani inda ta ce hanya ɗaya ta kawo ƙarshen batun falasɗinu shine abinda ta kira kafa ƙasashe biyu to kuna tare da radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan halin da ake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ƙungiyar m23 mai samun goyon bayan rwanda ta ƙara samun gindin zama a gabashin wannan ƙasa ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk da cewa ta sanar da tsagaita wutar yaƙi ta gefe ɗaya a jiya laraba mayakan na m23 sun sanar da kame babban birnin gundumar bukavu wani jami'in majalisar ɗinkin duniya wanda ya isa garin goma ya bayyana cewa da akwai yiwuwar za a samu barkewar wani sabon rikicin a nan gaba kuma duk da cewa ƙungiyar ta sanar da tsagaita wutar yaƙi ta gefe ɗaya sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu ana ci gaba da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da kuma mayakan na ƙungiyar m23 garin goma da mayakan na m23 suka kwace iko da shi yana wato da ma'adanai da suke ƙarƙashinsa da aka yi kirdadin cewa sun kai na biliyoyin daloli ɗalibai da mutanen gari a ƙasar bangaladesh sun ƙona gidan tsohon shugaban ƙasa rahotanni da suke fitowa daga ƙasar ta bangladesh sun ce a jiya laraba da marece ne wasu ɗalibai da sauran mutanen gari suka cinna wuta a cikin gidaje masu yawa da suka hada da gidan tsohon shugaban ƙasar mujibur rahman abin da yake faruwa dai yana nuni da dambarwar siyasar da ƙasar take ciki wacce yanzu ba ta ƙare ba sannan kuma da rashin gamsuwar mutane akan halin da ake ciki masu bin diddigin abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa ta bangladesh suna cewa kai hari a gidan mujibur rahman wanda ake girmamawa a fadin ƙasar yana nuni da zurfin matsalar da ƙasar take fuskanta masu zanga-zanga su rika bayar da taken yin kira ga juyin juhali a ƙasar, a lokacin da suke yin kone-konen sojojin mamayar harbitacciyar ƙasar isra'il sun sanar da cewa biyu daga cikinsu sun halaka a kusa da gaza sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sanar da cewa a yau alhamis biyu daga cikinsu sun halaka yayin da wasu takwas kuma suka jikata sanadiyar abinda suka kira faɗowar injin da ke ɗaka abubuwa masu nauyi a kan waɗannan sojojin a kusa da gaza sanarwar sojojin ta mamaya ta kuma ce biyu daga cikinsu suna da mukamai masu wato na soja daga rundunar golani ƙarshen labarin duniyar kenan to ma sauraro bayan da aka ji labarin duniya yanzu kuma sai a ga zama domin a ji shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da kokon san mu koyi harshen farisanci afirka a yau shirin matasa amsoshin fiƙihu da kuma tarbiyyar iyali a yi sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis shida ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Ba saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan Fabrairun shekara ta 1952. Sarauniyar ƙasar Birtaniya Elizabeth Alexandra Mary Windsor ta fara sarauta a ingila an haife ta ne da a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida wadda kuma ta karbi sarautar birtaniya ita ce saroniya wadda ta fi dadewa kan mulkin kasar birtaniya kamar da kuma ita ce mai mulki wadda ta fi jimawa tsakanin masu mulki na duniya an yi firaminista har sau goma sha hudu a kasar birtaniya a lokacin da take sarauta sannan kuma boris yeltsin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a lokacinta ba ga hukuma ta taka gagarumin rawa wajen bayar da 'yancin kai ga ƙasashen afirka da dama da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka masu wurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau marigayi imam Khomeini ya kafa majalisar fayyace maslaha tsarin musulunci wadda ita ce babban majalisa wadda take ba jagora shawara akan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsaloli waɗanda suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki wadda dukkanin al'amura da suka shafi dokoki na majalisa da aka kafa ba za ta taɓa zama doka ba har sai wannan majalisa ta amince da su idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a tsakaninsu majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci musulunci ce za ta kawo ƙarshen sabanin jagoran juyin juhal musulunci ne yake zaɓar mambobi na wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyar. masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojojin kasar iran a zamanin sarki sha wanda kuma a sa ne lokacin imam khomeini yana birnin paris na kasar faransa janar gulam mai mulki a lokacin ya ba da umarnin daukar matakai na fitar da margayi imam khomeini an ɗauki waɗannan matakai dai waɗanda suka kawo ƙarshen zaluncin wannan mutumin wanda yake jagorantar sojoji a lokacin juyin halin musulunci a kasar iran ɗaya daga cikin abubuwa da suka ta gagarin rawa shine irin zaluncin da aka yi wa marigayi imam khomeini wanda kuma janar gulam shine a kan gaba wajen ɗaukar irin waɗannan matakai sannan kuma ya jagoranci kisan mutane a kasar iran a shekara ta 1963 da kuma shekara ta 1978 kafin samun nasarar juyin juhal musulunci a kasar banda haka kuma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen cutar da jamhuriyar musulunci ta iran bayan tabbatar da juyi ta bayan samun nasarar ma ba tare da ƙaƙƙautawa ba ya ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa ya biya bukatun ƙasashen yammacin duniya akan ƙasar ta iran. masu wurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan Fabrairu na shekara ta 1963 Amir Abdulkarim Rifi dan gwagwarmayar neman yancin musulmi a kasar maroko ya rasu. An haifi Muhammad ibn Abdulkarim Al-Khattabi wanda aka fi sanin sa da Amir Muhammad Rifi shugaban kabilar Rif kuma ɗaya daga cikin sarakunan mutane na arewacin afirka a ƙasar morocco a ranar 28 ga watan janairun shekara ta 1882 zalunci da mulkin mallaka da spain ta yi a wannan ƙasa shine sanya shi yin tawaye ga wannan gwamnati ta 'yan mulkin mallaka kuma ya shafe tsawon shekaru goma sha hudu yana jagorantar boran kabilar rif da kuma sauran 'yan ƙasar morocco waɗanda suka shelanta tawaye akan spain da faransa da ƙarshe dai sojojin ƙawance na faransa da spain sun ɗauki tsatsauran matakai a kan abubuwan da yake gudanarwa da kuma hana shi zirga-zirga ga kuma sun sanya takunkumi masu tsauri na zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa yankunan da yake akan haka ne abdulkarim rifi ya nemi taimako daga kasashen musulmi da kuma gwamnatoci amma babu wani taimako wanda ya samu daga gare su da ƙarshe dai a shekara ta 1926 ya sha kayi kuma ya mika kai ga faransawa bayan haka kuma ya shafe fiye da shekaru 35 yana gudun hijira abdulkarim rifi ya koma ƙasarsa ta haihuwa a ƙarshen rayuwarsa inda ƙarshe dai ya rasu a ranar 6 ga watan fabrairu na shekara ta 1963 yana da shekaru 81 a duniya. masu saurare kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan fabrairun shekara ta 1904 aka fara yakin rasha da japan a lokacin da sojin japan din sa kai hari akan sojojin rasha a cikin kasar china kasar ta japan da wata ta yi galaba a kan sojojin kasar china tare da mame wasu sassa na kasar bayan da ta samarwa kanta da kuma sojojinta kayan aiki a shekara ta biyar ganin kuma ta samu gagarumin nasara a yakin da ta yi da sojin rasha waɗanda suke cikin kasar china haka zalika sojin ruwa na japan sun mame yankin koriya har suka fatattaki sojojin ruwa na rasha waɗanda suka kafa sansanoninsu a cikin koriya bisa yarjejeniyar portsmouth wadda wakilan kasashen rasha da japan suka sanya wa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan fabrairun shekara ta 1904 aka fara yakin rasha da japan a lokacin da sojin japan din suka kai hari akan sojojin rasha a cikin kasar china kasar ta japan da wata ta yi galaba a kan sojojin kasar china tare da mame wasu sassa na kasar bayan da ta samarwa kanta da kuma sojojinta kayan aiki a shekara ta biyar ganin kuma ta samu gagarumin nasara a yakin da ta yi da sojin rasha waɗanda suke cikin kasar china haka zalika sojin ruwa na japan sun mame yankin koriya har suka fatattaki sojojin ruwa na rasha waɗanda suka kafa sansanoninsu a cikin koriya bisa yarjejeniyar portsmouth wadda wakilan kasashen rasha da japan suka sanya wa hannu a ƙarshen yakin a mika wasu sassan yankin manchuria wanda yake arewa maso gabacin ƙasar china da rabin tsibirin sakhalin a ƙasar japan hakanan kuma yakin korea ya kawo ƙarshe wanda aka gabza a tsakanin rasha da kuma ƙasar japan آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara kuma kamar da aka saba muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kuma akwai mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet dala ubangiji a cikin shirin namu na yau za mu ji cewa muhammadu ya tafi gidan ɗaya daga cikin abokaninsa wato nasir wanda kuma yana zaune ne a wani bangare na arewacin birnin Tehran. shi dai lokacin zafi ne, Nasir ya buɗe tagogin ɗaki baki ɗaya, iska mai sanyi yana shigowa. Muhammadu ya zauna a kusa da taga, yana leƙowa yana kallon irin shuke-shuke da suke wajen gidan, yana kuma kallon duwatsu masu tsawo waɗanda suka zage birnin Tehran. Ko shaka babu, a daidai lokacin da ake fara zafi a nan jamhuriyar musulunci ta Iran, duwatsu sukan kasance da sauran barbashin dusar kankara da ta sabka a lokacin sanyi da ya gabata. Saboda haka, wannan ya sanya Muhammadu gizi sha'awar yana son zuwa hawan dutse tare da abokinsa Nasir. Saboda haka sai ya tambaye shi kan yiwuwar ko za su je hawan dutse tare. To domin jin da yadda ta kaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. شمال arewa. تهران برنن تهران کوه دوزه کوها دوازو زیبا میکو زیبایی کو هست یا وجود دارد یکی دشی البرز دوزن البرز میگویند سنا چیوا الان ینزو تابستان لوکچن بزرا پر چکده برف دوسر کنکره کدام ونه ببین دوبه آنجا چند من دیدم نی نگنی اسم سونه دماوند دوزن دماوند بلند mai بولاند بلند ترین مفی تسو خیلی سوسی دور مینیسا نیست باشی بنه سرد میسنی زيبا mai کاش ina ما یک روز رانا گودا برویم مجه فکر خوبی تنانی میکاو برنامه ریزی میکنیم. کنیم زمو سارا شری حتما تبس To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma ga tattaunawa tsakanin Muhammadu da abokinsa Nasir. در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟ بله، به این کوهها البرز میگویند الان تابستان است اما آن کوه پر از برف است کدام کوه آن کوه ببین آنجا بله دیدم اسم آن کوه دماوند است دماوند بله آن کوه دماوند است بلندترین کوه ایران پس دماوند از تهران خیلی دور نیست نه دور نیست اما آنجا خیلی سرد است خیلی زیباست یک روز با هم به کوه دماوند برویم فکر خوبی است برای یک روز برنامه ریزی می کنیم حتما To banda aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin دا da abokinsa Nasar a cikin harshen Farisanci sai kuma ƙara jin amma tare da fassara a cikin harshen hausa در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟ a arewacin Teran akwai tuddai masu kyau. بله به این کوهها البرز میگویند eh haka ne ana kiran waɗannan tuddai alboruz. الان تابستان است اما آن کوه پر yanzu muna cikin bazara ne amma waɗannan tuddai suna lulluɓe da ƙanƙara. کدام کوه؟ wanne daga cikinsu? آن کوه ببین آنجا wancan da kake gani can بله دیدم اسم آن کوه دماوند است ای نگنی سینه ونن تو دی دماوند دماوند دماوند بله آن کوه دماوند است بلندترین کوه ایران ای وانتان تو دی دماوند نی شینه بابان تو دی مپی سو ایران پس دماوند از تهران خیلی دور نیست. تو دماوند باید نیسانی nisa ne تهران؟ بله دور نیست اما آنجا خیلی سرد است Eh, baya da nisa, sai dai akwai tsananin sanhi. خیلی زیباست. یک روز با هم به کوه دماوند برویم. اینا da kyau ainin wata rana mu tafi kusa da wannan tuddai tare. فکر خوبی است. برای یک روز برنامه ریزی می کنیم. wannan tunani ne mai kyau saboda haka zan ware wata rana kan haka Hatman. tabbas To, madalla, kamar dai da aka riga aka ji a cikin tattaunawar, Muhammadu da abokinsa Nasar sun dai riga sun tattauna kuma Muhammadu wanda ya zauna a gefen taga ya sha shayi ya kuma ɗanɗana wasu daga cikin kayan marmari da kayayyakin zaƙi. Duk da irin tattaunawar da ta gudana tsakaninsu, amma muhammadu har yanzu dai hankalinsa yana nan akan batun zuwa hawan dutse wanda kuma ko shaka babu ɗaya daga cikin manyan dutsuna da suke gefen birnin tehran da suke da tsawon tarihi shine babban dutsen nan na damovan wanda yake da tsawo na mita 5,671 muhammadu da ya nuna sha'awarsa matuƙa ta zuwa hawan wannan dutse duk da cewa bisa ga al'ada ba kan je kololon dutsen ba sai dai a gefensa to kafin mu dai rufe shirin baki ɗaya sai mun ƙara jin yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakaninsu amma a cikin harshen farisanci در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟ بله، به این کوهها البرز میگویند. الان تابستان است. اما آن کوه پر از برف است کدام کوه؟ آن کوه ببین آنجا بله دیدم اسم آن کوه دماوند است دماوند؟ بله آن کوه دماوند است بلندترین کوه ایران پس دماوند از تهران خیلی دور نیست نه دور نیست اما آنجا خیلی سرد است خیلی زیباست یک روز با هم به کوه دماوند برویم فکر خوبی است برای یک روز برنامه ریزی می کنیم حتما تو ما دلا تو سو بودا لوکسن دا مکر کرشه دول انان زام دا کتا تو اما دو شن محمد دا ابو کنسا نصر سنجه هون دوزن کمانین دا یبک اتا سا کسنجه تا از کن شری نام کومی زوا kafin lokacin a madadin muhammadu da hajji da ya haɗa shirin a ne abdullahi salu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun nasarar da sojojin Sudan suka samu ne na kwace iko da birnin Alkamlin da furucin babban hafsan hafsoshin sojin kasar janaral abdul fatah al-burhan ya yi cewa nasara tana nan kusa don haka babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen kasar na kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa rundunar sojin sudan ta sanar da cewa sojojin kasar sun kwace iko da birnin alkamlin da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar a ranar talatar da ta gabata sannan sojojin sudan sun watsa a shafin facebook wanda ya hada da shafukan sada zumunta na telegram hotuna da faifan bidiyo na yadda al'ummar kasar suka fito suna gudanar da bukukuwan murna na kwace birnin na alkamlin tare da tsarkake shi daga samuwar mayakan dakarun kai daukin gaggawa general abdul fatah al-burhan ya ce sojojin sudan suna gab da kammala samun nasara bayan da suka fatattaki dakarun kai daukin gaggawa a dukkanin yankunan birnin hartun fadar mulkin kasar kamar yadda kafofin watsa labaran sudan suka ba da sanarwar cewa kisan kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a jihar aljazira manjo general abdullah hussein sakamakon wani hari ta sama da aka kai a daidai lokacin da wani zamin fada tsakanin dakarunsa da sojojin kasar ya barke a birnin alkamlin da ke arewacin jihar aljazira ya ƙara raunana 'yan tawayen rapid support forces a nashi bangaren shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata tattaunawa ko sulhu da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun ƙungiyar rapid support forces shugaban majalisar gudanar da mulki na kasar sudan ya ce nan ba da daɗewa ba kasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma ƙara da cewa sun kare sudan kuma suna fafutukan ganin al'ummar kasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa ko sulhu ba da 'yan tawaye kuma ba za su karbi waɗanda suke tsaye tare da 'yan tawayen ba. Alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljili da ke birnin Hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ke ci gaba tun a tsakiyar watan Afrilun shekara ta 2023. a ranar asabar ɗin makonni biyu da suka gabata ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikakken ikonta akan matatar mai ta ajili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana kaɗan bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedkwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartun a karin farko a cikin watanni 21 da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya ƙara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartun bahari baya ga unguwanni da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da harkwatar hukumar samar da makamai da gadar blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa sau kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar birnin da gadar malik nimri da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar. a bangare guda kuma darakta janaral na hukumar lafiya ta duniya terus adnom gabriesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin alfashir da ke shiyar sudan ta kudu gabriyesu ya rubuta a shafin sanadin Dandalin x cewa mummunan harin da aka kai kan asibitin saudiya da ke alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunin raunata wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar mata masu juna biyu sannan asibitin yana gudanar da ayyuka da suka hada da na harkokin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki gibresu ya kara da cewa suna ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen hare-hare da ake kaiwa kan ma'aikatan kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawan gyara a wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a sa na x cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashin gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta wasu 'yan gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan afkawa cikin bala'in jin ƙai a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda suka kawo ƙarshen killace harkutan babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin khartoum bayan lugudan wuta da suka yi ta sama bayan shekara guda da rabi da harkutan rundunar da ke birnin khartoum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan sun matatar mai da ke aljiri da ke arewacin birnin khartoum bahari masana dabarun yaƙi suna ɗaukan wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da aka shafi kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na Aljazeera. abdulbaki addafir ya zanta da jami'an soji da dama da ƙwararru da kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura kuma a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirri da cikakken bayanai da wannan gagarumin ci gaba na soji a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga shiyar arewa mai kunshe da tawagar dakarun sojoji daban-daban har guda uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojin da ke yankin kaduro a khartoum bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin andurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin andurman ya gana da sojoji masu kula da rumbunan makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaƙa da ɓangaren kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta gadar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da ya sa aka gudanar da biki a gaban babban kwamandan sojojin sudan da manyan kwamandojin sojin kasar masu lura da al'amura dai na nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soji da manyan kwamandojin ƙasar suka kasance a cikin bariki tun daga ranar farko da ɓarkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewa tsakanin sojojin sudan a birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai daukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani sakon twitter ya fito a dandalin x daga bashar da big mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa kuma kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan gama a matsayin ƙarya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwa a hukumance ta tabbatar da wannan labari dakarun na rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufin bada sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen taro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewan yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yanayin zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta baiwa dakarunsa damar rashin ɗaukar azumi a wannan lokaci dakarun kai daukin gaggawa sun kai farmaki kan hedkwatar babban kwamandan rundunar soji suna neman babban kwamandan dakarun sojin sudan general abdul fatah al burhan ko kuma mami rundunar sojin don sanar da shirye-shiryen siyasa cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban ƙasa wanda aka kashe jami'an su da dama a wannan rana a nan wani jami'in da ya yi ritaya ya shaida wa gidan aljazira ne cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da hedkwatar sojin wani ƙarin cikas ne da ya hana dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces shiga cikin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma ɗumbin motoci ɗauke da makaman kakaɓo jiragen sama da kuma tankokin yaƙi masu yawa tun daga wannan rana dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka killace shugabannin sojojin sudan masu yawa sosai a hedkwatar hakan dai ya fito fili ne bayan kubutar da general abdul fatah ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarkakiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu rundunar sojin ta ki bayyana cikakken bayani kan lamarin Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. matasa. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa, wanda muke kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar matasa. Idan kuma masu saurare suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna da shugaban ƙungiyar matasan Najeriya Alhaji Ahmad Musa ɗan yin zamfara. ya kuwa yi mana bayanai da dama da suka shafi matsalolin da matasan suke fuskanta game da rashin aikin yi da kuma rashin dogaro da gwamnati domin samun aikin yi da ya kamata a ce matasan sun yi to a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirarmu da alhaji ahmad shugaban kungiyar ta matasan ƙasar najeriya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai kasance cutarwa shaye-shaye ba wayewa taɓarɓarewar harkokin tsaro suna daga cikin manyan matsalolin da suka addabi tarayyar najeriya a cikin shekarun bayan nan musamman ma da a arewacin ƙasar kuma a tsakanin waɗannan matsalolin batun rikicin addini da kuma ƙungiyar dan da ake kira boko haram su ne suka fi jin hankali alhaji ahmad ɗan yan zamfara ya yi mana bayani akan tushen wannan matsala ta tsaro da take da alaƙa da ƙungiyar boko haram ga abin da yake cewa mu dinnan har ba mu asalin boko haram na son ka bincika sosai wallahi tallahi daga ba ma ya taso saboda rashin mutunci da rashin adalci na hukumar 'yan sanda wanda yake ya shafi wani makiyayi ne da wani eh, eh, eh, manomi da shi makiyayi ya shiga gonan manomi ya masa ta'adi aka manomi ya magana abin da kai da kisa suka kai magana nan gaban hukuma a lokacin tsohon gwamna sharif aka yi wannan abubuwa sarkin ba ma a lokacin da wannan abu ya faru yana kaduna cikin dare kama hanya ya shigo ya dawo kasarsa don a nemi sulhu a nemi bakin zaren wannan abubuwa amma taurin kai na kwamishinan ɗan sanda na wannan lokacin da aka zo aka kama mutanen nan a ranar sarkar uku suna karatun alkur'ani aka kama kur'ana aka keke ka aka zubar da zubarwa an kwashe su aka tafi da su maiduguri sarkin ba mai zo ya nemi cewa lalle lalle ya kamata a sako mutanen nan don a samu sulhu da ya magana da dafti gwamna dafti gwamna ba kwamishina ya ma kwamishina magana kwamishina wai ce sai gwamna ya ba shi umarni ba zai amfani da manzan da dafti gwamna kada ka bi wani abu duk sun faru mutanen da suka zama su kama roƙon Allah sun kama aka rarraba irin karatun da kowanne zai na dukkanin masifa duk inda masifa yake ya zo kan hukumar 'yan sanda aka suka gama abin nan sati ɗaya sati biyu na uku suna ta mamaki ya har yanzu ba su ga ba a sati na hudu da cikin boko haram ya taso ga yau a da ya faru dan sanda ya muka cikin wani halin kata da kai saboda ka muna faɗa ma jama'a cewa wannan abubuwa abin da ya dace a yi a koma kan addu'an nan a koma fadar sarkin bama mutanen da zaka ce mutunci suna nan me suka karanta abin da suka karanta suna iya warware shi kamar mutum ne mara lafiya ka zo ga matsalarka kun wanda doktor ke iya samun maganin ka ba wannan zai iya samun maganin da zai abin da zai warware wannan cuta gwamnati ba su kuma ɗaukan mai uniform a je a kai shi wajen harkar tsaro irin wannan gwamnati tana kuskure har abin da ya kamata bi amfanin su abin da state security service waɗanda ba sa sa uniform ba a ganin su uniform shi member na state security service yana iya shiga mahaukata zai je samu information akan ai magana abuwa kuma zaɓen na fa da ake magana north eastern zone zone ce da ta gabatar da take da best security officer a Najeriya din nan misali kamar ita kanta eh, Maiduguri Borno sai ta producing wannan eh, General Muhammadu Shuwa wanda yake sai da yake matsayin chief of army staff na soja ga Yobe makwabciyarta ta producing mana General Anwali Kazir shi ma sai da zama chief of army staff idan kara Gombe ya samu General Sharfuddin idan ka je Adamawa har gobe gwamnan su na Adamawa ya ci na basa idan ka je Taraba Shifurtar Juma eh, eh, eh, ya rika matsayin Chief of Army Staff, ya rika matsayin Minister of Defense. Idan ka je Bauchi, the best Director of Security Intelligence a zamanin Abacha Dr. Ibrahim Sabo yana Bauchi. Me yasa gwamnati in ta gaske take ba za ta ɗau kira waɗannan mutane ba kowanne a tsura masa nauyin jihar ba. na doki jaki sannan kuma za na doki taiki. Kasantuwar al'aji Ahmad shugaban kungiyar matasan Najeriya kuma batun na tsaro yana da alaƙa ne da matasan. Ya bayyana mana tashi mahangar a kai yadda za a fuskanci wannan batu ga ta bakinsa. Su waɗannan mutane da suke da basira na harkar tsaro kowanne ake to mun ɗora ma haƙƙin jiharka mun baka dama Wani hanyoyi hanyoyin da ya kamata ba ne a daidai can sanda da sojoji su tsaya kan titi ba ai dole ta tsaje su ɗan sanda da soja na taho da mota da bomba a ciki ai dole da fatin? ta sai in kuma je ta ɗan ta wani rukun ta wani amma in ka ajiye abin nan abin nan ɗan sanda waɗanda suke cikin farar kaya ba sai sun sa wani garo garo wace sun ajiyar da kan titi ana ce mutuncin mutane ba su za su da basirar su wani an tura su ne sun yi aiki aikin da kuma da kudin talakawa aka je aka masu su kai wannan aiki saboda haka su suna iya kiran mutum kawai a huska yanzu misali kamar masu kama masu shan kwaya din idan suka zo suka tsayar da mota mota kawai za su leƙa su kallo su kan jama'a da zarar sun gane shan kwaya nan ta ake son sarki za su ce sauko har kuma security idan mutum ya zo da wani abu na rashin gaskiya wallahi security in da gaske ya fara ta ba yana kallon ba zai gane cewa wannan gashi gashi gashi gashi mutane ne ba sa son gaskiya kuma ba sa son abin da ya kamata fi shi ni na da na faɗa ma shi national security advisor idan yana kaunan shi shugaban kasa Jonathan su faɗa ma Jonathan gaskiya shi ma ya aikata gaskiya aikin nan jihar sun aziza aziza ne ni waɗansu masu ba da shawarci shugabannin kasashen nan namu gaba ɗaya tun daga kan waɗanda suke da tun daga kan general gawar shagari baban gida abdulsalam buhari kowanne in aka nemi shawararsu zai iya ba da shawarwari muhimmai na samu bakin zaro waɗannan matsalolin da ke da ke adabo. Ubangiji farkon aiki na nake sakawa. Yara. Halikin duka komai komai shi nake iyawa. Yara. In ya so in yi in koya so ba ni iya biyawa. Yara. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Wata tambaya da shirin namu ya yi wa Alhaji Ahmad ita ce, ko ina ne suke samun kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukansu? kuma kowane abu ne ya ingiza su tun da fari suka ɗauki wannan gagarumin aiki na kula da matasa ga bayanin da yi wa shirin namu. duk ayyukan da muke muna son mu nisanta kanmu da rafi na shiga cikin harkan gwamnati don kar a zarge mu da cewa gwamnati ne ke mana amma muna da manyan ma'aikatan gwamnati muna da manya-manyan 'yan kasuwa a matsayinsu masu kishin abin da muke kuma a matsayinsu na iyaye muna da goyon bayan iyayen mu sarakuna muna da goyon bayan iyayenmu malamai wanda yake duk sun san cewa waɗannan abubuwa da muke abubuwa ne da ke kan hanya da kuma ya dace wallahi muna samun goyon baya iya gwargwado daga wajen waɗannan mutane kuma ka san ake sa kai ya fi bauta ciwo wani abu ne da muka sa kanmu mu taimaka mu kasan mu mu mu mu mu mu nemi mu kasan mu zaman lafiya a a a a arziki ya yalwata da mu da jikokinmu da waɗanda da taɓa kudu waɗanda ma ba haifa ba da za a haifa nan gaba ko ba komai sun kalli mu ko a ba su labarinmu su ce Allah ji kan wani wannan shi abin da muka sa a gaba a kwanakin bayan mun taro a Bauchi bayan nan mun je mun sare da sarkin Ninji inda muka yi masa bayanai da abubuwan da wannan kungiya ta sa a gaba hakikanin gaskiya ya saurari zuwa mutum karfe goma sha biyu amma irin ta da ake tsakanin boci zuwa ningi na sojoji da 'yan sanda da sauransu ya sa Allah ya sa Allah bai sa iso fada ba har ya sai sarki ya daɗe yana jiran ba mu zo ba kafin mu zo yana tabbatar zai tashi saboda haka wannan laifi mu babba ka zauna da babba ya ta jiran a lokacin da muka shigo fada sarki ya so cikin minti biyu mu gama tattaunawa ya tashi ya tafi waɗansu hidimominsa amma bayan mun tashi mun yi bayani ba an buɗe taro zama da addu'a mun tashi mun yi bayani abin da ya kamu wallahi tallahi sai da aka yi sama da awa biyu sarki na bayani kuma yana sa mana albarka kuma yace da abin da za mu yi mu neme shi a ko'ina a Najeriya a cikin yake yana yana tare da mu kuma da muka faɗa masa wani shirin da muke na za mu shirya watan prayer march in march a lokacin nan da muka shirya saboda matsalolin Waɗannan wasu abubuwa ba mu samu mun gabatar da shi ba to ya ma in ma mun shirya cewa za mu soma wannan addu'a ne tun daga bama mu iso ne duguri ne duguri mu iso damaturu daga damaturu mu shiga gombe. To ma saurare a nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin wato a nan gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna duniya mu bi ta a hannu amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya mafi akasarin mutanen da ke zaune a yankin da muke karatu kafirai ne masu bin addinin buda shin idan ɗalibin jami'a zai kama hayar gida menene hukunci da najisar wannan gidan shin dole ne wanke gidan da tsarkake shi ko kuma a'a ya dace a yi nuni da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da katako don haka ba zai yiwu a wanke su ba menene hukuncin otel-otel da kayayyakin da aka yi da katako da sauran abubuwan bukatu na daban da suke cikin otel ɗin amsa duk abin da ba a tabbatar da cewa abubuwan da ake amfani da su sun hada da damshi da ke yaduwa a hannu da jikin wanda ba musulmi ba wanda ba kirista ba ne wato ba a ahal kitabi ba ne ba a ɗauka cewa ya najistu idan kuma an samu tabbaci ya haɗu da najasa to ba wajibi ba ne a tsarkake ƙofofi da bangon ginin gidajen da otel-otel da suke ginin hakanan kayayyakin zaman gida da na ayyuka da suke cikinsu iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya su a cikinsu don ya kasance an yi amfani da shi wajen ci da sha da abubuwan sallah tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najastuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matuƙar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najistu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni kasansa, ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa, to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu jisa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya a halin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista kartushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali ɗan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata buƙata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai Ali dan Abi Talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki to hukuncin su shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi bane kuma ba su daga cikin ahalli kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su najasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato ulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne eh ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matuƙar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na najasa sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Amsoshin fikihu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da haka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion boh karkashin hausa tv da ke nan binin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshe. yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammadu salim da zare da ke binin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan saƙon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda iyali za amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan cewa duk abin da aka aikata da shi zai ba da shaida a gaban allah subhanahu wa ta'ala muna sauraron malam yan uwa masu girma yan uwar imani masu jinmu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ga allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai da ya ba mu ikon ci gaba da bayani a risalatul huquq na imam ali hussein al-abidi na ɗan imam hussein alaihi muna nan dai akan haƙƙin hannu na'am duk abun da ka aikata da hannunka to gobe a wurin allah ta'ala zai ba da shaida a kanka ko a gare ka laka au alaika ka taimaka ko kai ne da hannunka farama wani ɗan'uwanka uwanka ɗan adam harsashi kai kowane halitta ta allah ta'ala ka kashe shi ko ka sa sanda ka buge shi ko ka burma masa wuƙa ko ka shefa masa wurga masa wani dutse ko wani bom ko wani abu mai kama da haka to gobe a lahira wannan hannun zai yi husuma da kai za ka gan shi a matsayin wata halitta wanda yake neman haƙƙinsa a wurin allah kanka in kuma alkhairi ka aikata da shi to za ka gan shi wata kyakkyawar halitta wanda zai ba da shaida ya taimaka maka ya ba da shaidar cewa ka yi alkhairi da shi kaga ba a zo ga haƙƙin wanda ka zalinta ko kuma sakamakon wanda ka taimaka ma ba tukuna hannunka yake neman wannan ka ci riba ko ka faɗi don haka mu kiyaye ba hannun ba har alan da ka yi amfani da ita to ka tabbata za ta kai ƙararka a wurin allah ta'ala wuƙa da ka yi amfani da ita sanda da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani bindigan da ka yi amfani da ita har sashen da ka yi amfani da shi bulalan da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani ita ma za ta kai karar ka wurin Allah ta'ala cewa da ita ka yi amfani ka zalunci wani kaza ita ma za ta nemi nata haƙƙi sannan idan da wannan hannun ka rusa gidan wani to shi ma ginin zai karar ka a wurin Allah kai ka rusa shi gini ne da wani kaza ya yi kuma ga amfaninsa to amma kai ka rusa in wani tsiro ne da wani ya shifka shi ma zai ƙara ka wurin Allah cewa kai ka cire shi ko kai ka karya shi ko kai ka taka shi akan zalunci haka ma in wani dabino ka sare ko wani itace ka sare shi ma zai ƙaranka ko ka ƙona ba gaira ba dalili zai ƙaranka a wurin Allah ta'ala idan wani ce ka keta alfarmarta bayan hannunka ya yi ƙaranka to sitiran jikinta ma za ta yi ƙaranka a wurin Allah hijabinta zai yi ƙaranka rigarta za ta yi ƙaranka zanen jikinta zai yi ƙaranka ya Allah wannan shi ya gani da ina a matsayin mai ibada a wajen sitirta bawanka wannan bawa a zalumin bawa shi ya gani to duk za su yi ƙararka a wurin Allah za su nomi haƙƙinsu kaga kafin a zo ga wacce ka cuta ma ko wanda ka cuta ma wayanda za su kai ƙararka a wurin Allah suna da yawa sannan ga shaidar muhalli wurin da ka aikata abin shi ma zai yi ƙararka a wurin Allah masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan hakkin hannu kan kiran aikata ayyukan alheri da shi. In alheri kuma ka aikata zai ba da shaida a wurin Allah cewa ka aikata alheri a kansa tabbas za su yi mana shaida. Kinan babu abin da yake ɓoye, kai har abin da yake kusa da shi aka aikata. Wala Allah bayan wani itace ne, ko bayan wani ganye ne, ko ko wani abu mai kama da haka. Za su shaida kusa da su dabs suna gani a gabansu ka yi. su yi a wurin allah ta'ala wala allah ka sha mamaki a wannan rana me yasa sitira za ta yi magana me yasa tsirrai za su yi magana me yasa bangon gini zai yi magana za su ce maka an taka na lazi an taka kulla shai Allahn da yawa komai izini ya yi furci ya yi magana shine ya buƙaci mu yi magana don mu ba da shaida a kanka ko donka laka au alaika mu dawo dai akan maudu'in muna magana akan haƙƙin hannunka a ka. don haka duk abun da za ka yi duk abun da za ka taɓa duk abun da za ka ɗauka duk abun da hannunka zai shafa to ka sani fa wannan shafar ko ɗaukan ko taɓawan wallahi gobe shaida ce laka au alaika shaida ce cewa ka yi akan tsari a kan abin da Allah ya halatta maka ya zama maka ibada ko kuma ya ba da shaida kan cewa ka yi wannan ɗin don keta alfarmar wani ko don taka dokar Allah don yi wa dokar Allah karan tsaye kuma Allah ta baraka wa ta'ala na ce maka adili ne bai barin haƙƙin wani ya yafe shi sai fa in shi ya yafe kina hannunka in ba baka aikata alkhairi da shi ba to haƙƙinsa fa sai Allah ya fitar masa kata'an ne gobe lahira sai Allah ya hukunta ka sai Allah ya azabta ka a dalilin ka tuzarta haƙƙin wannan gabar taka don haka kai taka tsantsan kai ɗan adam a matsayinka na mai hankali ya zama dukkan abin da za ka aikata kana da yaƙini tabbas wannan zai zame maka alkhairi ne gobe lahira ba a azaba ba zai zame maka rahama a wurin allah ta'ala ba ya kai ka ga fishin allah ba hannunka zai maka shaida ta alkhairi ba zai maka shaidar ka aikata ta'addanci ba in ka yi haka ka yi daɗin kai za ka ci riba makomarka tare da annabawa da mursalai da ausiya na annabawa da salihan bayan allah wa hasna ula'ika rafiqa in ku ba haka ba tufa makomarka tana tare da azzalumai na farko da na ƙarshe wali iya billah kenan yan kunne ya ji gangar jiki ta tsira yan uwa na masu girma yan uwar imani yau ma dai anan za mu taƙaita. wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya skolin saman bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa wato dai ya taka mana birki a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv na nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin namu muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka da alheri ya kuma ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kunin da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine mai